baka samu ba ya halatta ka je makabarta sa kai masa wannan ku ta ga'ib ce wanda muka ce ba a yi ko ba a maimaitawa dan kar ku hada wannan da maimaita sallah tun da muka ambata baya akwai bambanci tsakanin su da juna wallahu a'lam hadisin da yake bayani dangane da wata mace da ta yi zina aka jefe ta menene shaida a cikinsu da ya nuna yi mata sallah ba wajibi bane ba ne abin da yake nuna yi mata sallah ba wajibi bane ba shi wannan hadisi idan ka gane an kawo hadisai ne duka gaba ɗaya ana magana akan fasiki da ya mutu shin a yi masa sallah ko ba za a yi masa ba ya halatta a yi masa sallah in ba a yi masa ba kuma babu laifi fasiki da ya mutu sai ka ki masa sallah wannan baka da laifin komai a kanka to amma in ka yi masa kuma babu laifi dan an kawo hadisin wannan mata dan a nuna halaccin fasiki ana masa sallah ko da ke ta tuba an yi mata haddi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yi mata sallah duk da haddin da aka yi mata dan a nuna maka halaccin yin sallah ga wanda aka yi wa haddi kuma ga wani ya kashe kansa annabi ya ke masa sallah amma bai hana sahabbai su yi masa ba wa hadisin da annabi ce inna Allah la yaqbalu amala ahli al-bid'ati hatta yadaha inna Allah la yaqbalu amala sahibi al-bid'ati hatta yadaha wannan ana magana ne akan aikin da bid'ar ta shiga Allah baya karban aikin mai bid'a har sai ya barta ana nufin aikin da bid'a ta shiga wannan ba za a karbe shi ba amma sauran ayyukan su da za su dace da koyarwar annabi za a karbe su wai ya halatta idan mutum ya mutu matarsa sai masa wanka ko in ita ta mutu shi ya mata wanka wannan ai mun karanta baya ka duba littafin a shabukan baya wai me hukuncin wanda yake sabo sai tuba kuma sai sake komawa ruwa kuma ya sake tuba a karo na biyu kuma sai sake komawa da ya sabo hukuncin sa wannan yayi ta kokari ya yaki wato ainihin zuciyarsa ya yaki shedan kuma yana roƙon Allah tabbatuwa akan shirya yana roƙon Allah tabbatuwa akan shirya akwai waɗanda suke bada fatawar in kana sabo sai ka tuba to ka sake komawa da gangan to kuma Allah ba zai karɓi tubanka ba waɗansu suna kawo guda biyu cewa duk wanda ya tuba sau biyu to in yi sake koma akwai na uku ba za a karba ba dole ba wani dalili a kai ko sau talatin mutum ya tuba in dai a ƙarshe Allah an sake da tuba kafin mutuwa Allah zai karba ni abin da nassin Qur'ani ya nuna innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima Allah na karɓar tuba kan dukkan waɗanda suke sako suke aikata ɓarna. sannan kuma suka tuba a kusa menene tuba a kusa ayar gaba za ta fassara maka walaysa at-tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'an an wal ladzina yamutuna hum kuffar Allah baya karban tuba ga mutumin da yake barna bai tuba har sai lokacin da mutuwa ta zo ya zo gargara sai ce tubtu ana yanzu na tuba to wannan ba za a karba ba amma duk lokacin da bai kai gargara ba to ana iya karban tuba to wannan shine min qaribin ma'ana tun kafin kai gargara shine qarib din da ake nufi a kusa wanda ya tuba a kusa ba ya kusa ta yanzu yayi aikin saban da minti biyar ya tuba ba ko nan da shekara goma ne matukar lokacin bai kai gargara ba ba ya kai dandamalin mutuwa bane ba Allah zai karbi sa dan haka kuskure ne a ce wai idan mutum ya tuba so kaza ba za a karba ba zai yi ta kokarin yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan shirya ya so da dama mukan zalunci kawunan mu ta hanyar lamun cewa kawai muna kan shirya mutum ya rinka jin ai kawai ni ina kan shirya ai ni ahli sunna ne shekara guda da fahimtar suna so ko na makamancin haka wannan ba laifi bane bai wace Allah har saka da ita amma sai kai ta roƙon Allah tabbatuwa akai ta yadda ba za ka zame ba kuma ka kiwaci wannan baiwa ta hanyar karatu kar ka rinka jin kiyar zuwa wurin karatu duk inda ake karatu da kasan zaka karu karatun qur'ani karatun hadisi duk karatun addini da kasan zaka karu malamin da kake fahimtar bayanin sa na sunna wanda zai tsora ka kan tafarkin shari'a sai ka je ka rinka zuwa wajen to wannan sai ka rinka jin abubuwan da kullun za su rinka kyamatar maka cewa ka ji baka son sabo din sannan abu na gaba kullun ka rinka canja abokanai idan ka ga abokanan ka duk kai ne sai ka fita daga abuta da su ba yanda za a yi ka samu tuba daga sata bayan kana da dakkan barayi su ne abokananka ku sha tare ku ci tare ku sha shayi tare ku yi fira tare to ba yanda za a yi ka tuba da wahala ya kamata mutum ya sassa abu abokai akwai abokan da an taso ba iya rabuwa gaba daya amma kana da dama da zaka iyakance takar yanzu kowa cikin mutane zaka samu kana da abokanai kala kala akwai abokanai ta fuskar addini wanda a masallaci kuka saba duk abu na addini zaka tattauna amma kila ba lalle ne sai sirran ka dai tafi gidanka ba kai ma ba lalle ne ka san nashi ba dan ka ba shi wani limit a nan gurin kuke haduwa akwai abokai na an taso tare ko an taɓa makaranta tare ba yanda za a iya rabuwa idan an yi masa musuwa ka je ka ji masa jaje idan an masa karuwa haka kai ma ka zo kuma ka kai iyalinka gidansa idan wani abu ya faru shi ma kawo nashi amma a dan ku dindindin a'a sai dai in wata matsala ta kama in matsala ta kama aka yi abin da dai wannan matsala kuma an rabu kenan in bayan an kwana biyu ba laifi kuma a buga telefon a gaisa ko da a telefon ne shi kenan a wuce amma matukar za ka tuba daga sako kuma kana tare da masu irin wannan laifin yau da gobe magana ta riga ta kare shi sa annabi buga maka misali misalin aboki na gari da aboki dan gaza kamar mai sayar da turare ne da mai busa wuta a zuga zigi na makera yace mai sayar da turare ɗayan amfani uku za ka samu sa ko ya baka turare kyauta ko ka saya da sa da ka ko kuma ka samu kanshi da dada tare da shi ko da baka saya ba ko da bai baka ba zaka ka rinka jin kanshi tare da shi to haka aboki yake mutumin kirki baka tabewa wajen abota da shi zai dora ta hanyar shirya ko ya karkafe ka akan nada ko ya ma abin da ka manta aboki na gari kenan wannan ita ce abota ta fi sabilillah amma mummunan aboki kuwa to tamfar mai zuga zikiya makera ne ko ya kona ka da wuta ko ya hura ma kura ko ka rinka jin wari na makera tare da shi shi yasa ka iya samun abokanan fira a rumfar baduku ka iya samun abokanan fira a wajen tela a wajen mai dinkin hannu amma wajen makeri da wuya ka ga abokanan fira <laughs> kai mutum ya zo wajen makeri fira ya zo irin yadda ake zuwa wajen mai shayi ko wajen mai tsire ba zai yiwu ba dan ba riba a ciki to sai sa annabi buga misali da wannan irin misalin da zai hankali zai kama sosai da sosai da haka sai ka ga wani irin abokane zaka yi su waye kamata a ganku kullum sai ka zaɓi mutum mai himma mai jin tsoron Allah ko mai wanda kasan zai faɗa ma gaskiya duk kuɗin ka duk mukamin ka san abotarka lalle zai faɗa ma gaskiya in kai laifi ba zai maka mujamala ba ba wanda zai kai kaita ya faki idan kai ga yana kana fa sai ya kara zura ka wajen ba ba wannan ba wannan ba aboki bane ba shirme ne dan tsafi tun da shine ba sanin sai a ce asiri to da aka ce asiri in ba an yi dogon bayani ba da waya ya dawo ya zama tsafi sai ka dauka dai wani abu ne na karo da wani ko na kai farmaki da wani mutum ya yi shi a boye amma ba dole bane ya zama tsafi sihiri farko tsafi abu ne wanda yake tabbas kuma gaskiya kuma yana iya kama mutum idan an yi masa shi abin da na sa na faɗa wannan magana da akwai masu inkarin tsafi hatta a cikin yan wahala suna wanda suke ganin kawai so ba za a yi musu asiri ba har ko mutum ya rinka gafafa ni duk asirin da ka yi maka je kai yau zai kama ni ne zai iya kama ka wallahi tunda ya kama annabi ya kama annabi kararrar hadisi cikin bukari da muslim aka ɗauki gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam da mashacin kansa wato kum kenan aka hada aka kulle a cikin wani tsumma aka wata rijiya aka jefa Aisha ta ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu sai ya ga kamar bai yi ba bai yi abu ba kuma sai rinka ganin kamar yayi sallallahu alaihi wa sallama yana kwance sai mala'iku guda biyu suka zo suna magana sai ɗaya daga cikin su yake cewa barci yake ne sai ɗaya yake cewa idan na barci amma zuciyarsa a farke take suke magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan na barci amma zuciyarsa a farke take al'ainu na'imun wal qalbu yakazan sai ɗayan yace barci yake dai ya sake cewa al'ainu na'imun wal qalbu yakazan sai ke cewa ka san ko abin da yake faru ar-rajulu madbu ma'ana an yi masa dibbu an yi masa magani an yi masa asiri sai ce da me aka yi masa asiri sai ce an dauki gashin kansa da masharcin kansa an je an sa a cikin wata rijiya kaza sai ce wata rijiya ce sai ce rijiya kaza a cikin nan cikin garin Madina waye yayi haka sai ya faɗi sunan wani bayahude ya ce shine yawa annabi haka sai suka tashi suka tafi sai annabi ya farka yana farkawa sai ya tura sahabbai aka je aka tone wannan rijiya aka fito da wannan abin to wannan shine sanadiyan saukar da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin na amma da malaman tafsiri suke faɗa dan ka duba ibn kasir sai annabi ringa karanta su kullun idan zai kwanta barci sai wannan tsafi ya kau ko wannan hasiri ya walwale menene hikimar faruwar haka dan a nuna maka cewa idan an yi maka asiri ko tsafi da me zaka warware shi da tsafi dan uwansa ko da tauhidi da tauhidi kar a yi wa mutum tsafi ko a yi masa asiri kai kuma ka tashi ka je wajen boka dan ya warware an ƙara dabawa kenan to bai halatta ba warware tsafi da tsafi dan uwansa ana warware tsafi ne da tauhidi wannan abu na farko kenan ina ba ku abin ne a gurgurjen nan san babu da lokaci abu na biyu Allah yana kaddara abu ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama dan abin ya zan koyarwa ga al'umma a bayansa tunda abin ya samu annabi yanzu ba wanda ya sai inkari tunda ya samu annabi annabi yayi maganin sa kenan mu ma za mu maganin sa to da ya maganin sa da me ya maganin da tauhidi da ayoyi da kuma azkar to kuma da wannan zamu magani kar magani da wani abu ba wannan ba shikenan maganar abu na uku da ya kamata ka fahimta wannan abu ya shafi gangan jikin annabi ne bai shafi annabtarsa ba bai shafi kawo cikas ko tangarda dangane da isar da manzantansa ba ina fatan kun fahimta da kyau dan abin da yasa waɗansu suke rushewa sai su to tunda an yi wa annabi sihiri har ya samu kansa cikin wani hali wannan zai kawo shakka cikin abin da ya isar kar ya faɗi wani abu na rudani a lokacin harin rashin lafiya a ɗauke shi a matsayin wahayi wannan shine abin da waɗansu magabata suka abin nan ko da kenan san waɗanda suke inkarin wannan a yau su ba su karanta ma maganin masu inkarin farko ba balantana san shi ba su amma dai ita ce shubhar mutanen farko to sai malamai suke cewa ya tsaya ne inda aika ta faɗa zai yi abu ya dauka wani bai yi ba zai abin nan wannan kamar abin da ya tafi alaka ta tsakanin sa da matansa kenan amma abin da ya tafi izar da manzanci ba a taba samun tangarɗa ba na ya ɓoye wani abu ko ya rage dan Allah ya tsarkake annabi ta fuskoki guda uku ya tsarkake sa annabi baya faɗin komai sai me gaskiya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya tsarkake zuciyarsa zuciyarsa ba komai a ciki sai me sai abin da yake na gaskiya shine ma ka zama alfuadu ma ra'a Allah ya sarka ke ganin sa annabi bai gani da dindimi ko bai ga wani abu na tangarda a cikin duk ababen da ya gani abin da ya faɗa shine abin da ido ya gani bai faɗa wani abin da ba haka ba dan Allah sai ma zagal basaru wa ma taga to da haka duk abin da ya shafe shi bai shafi cikas wajen annabtar sa ba sallallahu alaihi wa sallama ina fatan kun fahimta da kyau to dan haka wannan dai shine takaitaccen bayani sai kuma abu na karshe ka sani in mai tsafi yayi tsafi tsafin baya yin tasiri sai in Allah ya ga dama dan Allah ya ce wa mahum bi darrina bihi min adin. illa bi iznillah ashe ya nuna suna iya cutarwa amma ya ce ba sa iya cutar da wani sai da izinin wa sai da izinin Allah to kuma wannan aiko yawa baya iya wa sai da izinin Allah yanzu ne idan an tashi kowa na so ya tafi gida wani na so ya je ya harkokinsa amma za ku iya yi sai da izinin Allah amma kana tabbatin za ka yi dan Allah ce wa ta tasawuna illa an yasha Allahu rabbul alamin wannan kuma komai ma haka ne ba abin da zai faru a ban kasa sai da izinin ubangiji to kar ka dauka su su da kan suke iya tasiri ba da izinin ubangiji ba da izinin ubangiji ne ibtila lil ibad domin jarrabar bayi dan kuma ka jure ka samu hakuri ka samu lada ka bi hanyar da annabi warware kuma ka bi sunna ka samu ladan koyi da annabi kuma ka samu damar ruci shirka a bayan kasa wallahu alaihi wa assalamu alaikum نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله idan ba kuma ta ba darasin da ya gabata muna cikin magana dangane da matsalar yin sallah ko istighfari ko roƙon rahama da kafirai muka ce wannan bai halatta ba muka kawo dalilai bisa ga haka shine matashiyar maganar zai da mutum ciki ba mu kai da karshe ba lokaci yin ba حديث جابر أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي وفيه زيادة رابعة وهي عند ابن جرير مرسلة عن مجاهد وأنا أمر بن دينار أنا متفق